ake cewa saraf wurin yana mil tara tsakaninsa da garin makka kuma wani abin da zai baku mamaki a wannan wuri da aka daura mata aure da annabi a nan annabi ya yi bina'i da ita sannan a ƙarshen rayuwarta a wannan wuri allah maɗaukin sarki ya karɓi rayuwarta wa'annan su ne mata na manzan allah sallallahu alaihi wasallam guda nawa guda goma sha ɗaya wayanda manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya aure su sannan ya yi kwanciyar aure tare da su akwai guda biyu waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure su amma ya rabu da su kamin ya yi kwanciyar aure da tare da su saboda haka ba za su cinye mana lokaci ba Allah rama mu koma kan ayar da muke so mu magana akan ta ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turin karanto mana ayar mujita ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata فتعالين فتعالين فتعالين فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا kada kuma ta مكي da muke magana mun fassara ya mun faɗi muhimmancin irin kiran da Allah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce kulli azwajika ka faɗa wa matayenka shine muka faɗi su wane ne matayen ko hmm. to ai mun faɗi me muka ce a ga musu me aka ce ka ce da su in kuntunna turiduna alhayata duniya duniya wa zinataha in kun kasance rayuwar duniya kuke so da kawalwalniya irin ta duniya da ƙawa ta duniya ita ce wacce kuke so to ka faɗa musu fata'alaina ku zo umarti kunna zan ɗan jiyar da ku wani daɗi wa usarrahi kunna sannan zan sake ku sarahan jamila sakin da babu bakar magana babu cin mutunci a ciki malamai suka ce makasudin saukar da ayar matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun buƙaci yayi musu ƙari a wajen ciyarwa menene ƙari a wajen ciyarwa kamar in tuwa ake kullum su ce a rinka haɗawa da shinkafa ko ana yin lami su ce a rinka siyo naman miya wannan shi ake cewa ƙari a wajen ciyarwa abinda suka roƙa yi musu kenan wasu malamai suka ce a ɗaya daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta roƙe shi da ya siya mata sarƙa ta zinari sai ya saya mata sarka ta azurfa amma an yi plating din sarkar gold plated ce an mata wato an mata fenti da zinari sai ta ce ai ita ta zinari take so a sanadiyar wannan bukata da suka yi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa Allah madaukin sarki ya ce ya kira su ya ba su zabi idan suna son zama da shi in duniya suke so ko lahira suke so in duniya suke so to a sanadiyar wannan ya rabu tare da su ya ku mata ku ji tsoron Allah ba saboda duniya ake yin aure ba ana yin aure ne saboda Allah yana da bakin ciki mata da yawa suna yin aure ne saboda duniya in kaga sun zauna lafiya tare da mai gida to yana ba su duniya idan yana kawo musu les mai tsada yana walƙiya yadda za ta rinka jujjuyawa a gidan biki tana daga Dubai aka kawo shi to lafiya za a zauna a gidan in zai kawo Holland lafiya za a zauna a gidan zai kawo turamen Cote d'Ivoire zai ainihin kawo Ghana wax zai kawo Japan wax zai kawo zai kawo zai kawo kamin ya shigo cikin gida kilo na koda da kilo na hanta da kilo na kifi da cow tail da cow leg da cow tozo da masha Allah wayannan suna shigowa a cikin gida ya makare mata fridge da kayan zaki akwai five alive akwai chibita akwai lakasira akwai don simon akwai can juice akwai biju akwai ziza to lokacin ne zaka ga biyayya idan wuta yake ta je ma za ta ci amma daga lokacin da ta gane cewa duniya ba za ta samu ba Allah ya jarrabe shi da babu ya jarrabe shi da talauci a lokacin ne za ta fara kirkiro masa bala'i iri daban-daban ba nan za ka yi bakin ciki ba sai an ce maka mata mai gida yana da ɗan hali yana ƙoƙarin ya zai ya ciyo ya ainihin ci da su ya rufa musu asiri su kuma idan ba sa aka yi ba to su ko ba nan ba ne kowace wai ita ya za ta ta mallaki miji ba ta hanyar kyautata masa ba ba kyautata masa ne damuwarta ba ba ihsani ne damuwarta ba ita ne ta mallake shi shi yasa manya manyan kwastomomin bokaye a wannan kasa mata ne haka ne ko ba haka bane su ne manya manyan kwastomomin bokaye duk inda aka bude sabon ofis na wani boka mata su ne regular customers duk inda aka bude shagon boka mata su ne regular customers ku zagaya ku ga yadda mata suke yi musamman a ce mijin yana da dan hali wannan ta nausa ta shiga bokaye wannan ta nausa ta shiga bokaye kai baka sani ba kana nan kana kokarin ya zaka bi Allah ya za a zauna lafiya cikin kitson ta laya karkashin gadon ka laya cikin fulo laya karkashin kujera laya inda kake alwala laya bandaki an binna laya ta hada maka zobo akwai abin da ta barbada masu yaci ya ƙarya take kai ta kunna maka turaren wuta a daki wannan hayakin da yake tashi karka dauka lafiya akwai wani bala'i da ta karbo a wajen boka an barbaɗa wannan hayaki hayakin akwai wasu ihritu min aljinna wannan shine babban bala'in da yake damun al'umma halin yanzu shi yasa sai ka ji kishiya ta makantar da kishiya kishiya ta kurmantar da kishiya kishiya ta haukata kishiya yanzu babban bala'in da yake faruwa kenan mata sun shige cikin bokaye wani abun bakin ciki da ke ƙara ƙona rai bokaye yanzu ban da zina babu abin da suke yi da matan al'umma daga mace ta zo wajen boka cikin sharuɗan da zai sa mata sai ya yi zina da ita kin ci amanar Allah kin zama arniya kin zama mushirka kin zama mazinaciya kin zama yar wuta ki shirya tafiya wutar jahannama a ranar tashin alkiyama wai wai duniyar shekara nawa ake yi a cikinta wai duniyar duka kwata-kwata shekara nawa zaki kina jin daɗin duniyar ƙarshe ba zai an bar miki gidan kin yi kin babbaje koli kin yi abin da kika ga dama a cikin gidan amma kin mutu kin tafi jahannama ranar tashi alƙiyama menene amfanin jin daɗin da kike a cikin rayuwar duniya kuma قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا اعلموا إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل جد الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد بابو مثالي كمثل غيث أعجب الكفار نبعته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور يونس إنما مثل الحياة الدنيا عز الله من السماء فاختلف به الحياة الدنيا إن أنزلناه من السماء فاختلط به نعم فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمر كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون ذكر الكهف واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزل الله من السماء الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به إيه. فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون التكبير التكبير التكبير ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا لأن هذا متنا لآتيناهم من لدن لنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما كتابه مسك ختامه مسك وفي ذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون shek imam abubakar ikara wannan shine abun da ya dan ah, takaita haka sun rike musu hana mu kai karshen ayar subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa أشهد أن لا إله إلا الله rahmatullahi ta'ala wa barakatu to <laughs> eh, me zan kira ne wato ‘ya'yanmu matasa ba don cewar wannan walima ce ta aure ba da sai in sa yaron nan in ce wa'azi akan kaza amma ba zan sa wannan ba amma an jima sai an yi akan wannan Allah da an ci gaba da wa'azi da karatu lokacin da nake gabatar da wani yaro na ce yaro ne abokin ku dan uwanku ba wai shekaru gare shi ba nauyi muka dora masa har kaga ya zama wani babba yanzu haka nan nauyi muka dora masa har zuwa yanzu din nan yana nan yana karatu yaya kai ma kana so ka zama kamar shi kana so ka zama kamar shi kana so ka zama kamar shi to wannan yaron ya hana kan shi gajiya bai dauki gajiya ba ya rage wa kansa barci a awa ashirin da hudu yakan samu awa ɗaya ko da minti tara in ta ɗauro ya yi barci wannan yaron ya yi ƙoƙari ya rika cika alkawari in an gayyace shi wannan yaron ya yi ƙoƙari ya dukufa wajen nazarin alkur'ani wannan yaron ya yi ƙoƙari ya yi abin da yake tunanan in an kira shi domin sa بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم لعلونا إن كنتم مؤمنين القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويعلم الصابرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا حماة الإسلام والراس العقيده ikwani fillahi wa akawati fil islam wa hayyikum bi tahiyatil islamiyatil karimatil fadila tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a farfajiyar wannan masallaci masallacin ɗan fodiyo a kuma cikin garin kaduna masallacin dan masallaci ne mai tarihi domin masallaci ne da limamin aƙida sheikh muhammad rabi'u daura yake limanci a masallacin masallacin dan a kuma cikin garin kaduna masallacin dan masallaci ne mai tarihi domin masallaci ne da limamin aƙida Sheikh Muhammad Rabi'u Daura yake limanci a masallacin. Malam Rabu ban taba je yayi wa'azi a rayuwarsa bai taba aƙida ba. In dai za a yi magana to aƙida dole sai an sama mata muhalli. Muna addu'a Allah ya tsawaita mana rayuwarsa. Ya kare mana shi ya kuma kare mana wato ainihin sauran malumanmu na sunna Allah ta'ala ya sa mu dace. a jihar kaduna kamar yadda na saba faɗa jiha ce da ta tara abubuwa da yawa komai kake so akwai a cikinta akwai 'yan wuta akwai 'yan aljanna akwai 'yan tozalla la'arafi na san cewa an daɗe ana tattauna maganar na samu damar halartar garin kaduna sau da dama akan kira ni a waya matasa daga cikin kaduna suna tambaya ta cewa wato sun ji ana sanarwa cewa zan zo kaduna da sunan wa'azi amma sau da dama in suka sanar da ni sai in ce wasu to gaskiya nima ma a bakin ku na fara jin maganar to wannan ya nuna cewa an yi ta shirya wa'azuzzuka da dama a cikin garin kaduna watakila an aika min da gayyata an ɗauka gayyata ta same ni alhali ba ta same ni ba ko kuma ta same ni amma na ba da uzuri ba zan samu damar halarta ba watakila uzurin bai iso ga zuwa ga su masu gayyatar ba har suka kai ga matsayin fara sanarwa amma na san akwai walima da aka shirya za a gabatar a nan cikin garin kaduna wacce shek rabi'u daura da kansa ya kira ni a waya ya ce ga walima ta taso kuma walfauru da gaggautawa fararun farilla ne to mun tsaye da rana akan zan taho zuwa kaduna amma sai aka samu rikici a jos wanda ya kawo ko'ina ana ɗarɗar wannan ya sa aka buƙaci a ɗaga wannan taro <clears throat> saboda wannan munasaba to wannan kusan in ce shine program da na sani a nan watanni a garin kaduna wanda aka shirya da sani na da amincewa ta to kuma sai wannan program shi ma shek abdulbasir isa unguwar mai kawo Eh, abin nan tun kwanaki yake ta yi mun magana yake cewa magana nan tana da karfi fa da hannun su Sheikh Rabiu Daura ne a ciki na ce to ayi hakuri dai idan aka samu lokaci a cikin timetable namun Allah ya da zamu sa wannan lecture a Kaduna kuma Allah ya bamu iko muka sa ta ayo ranar Lahadi kuma gashi Allah ya mu ikon cikawa jiyawar haka muna garin doguwa a cikin jihar Kano yau ga mu a Kaduna gobe da karfin Allah zamu dirka cikin garin Zaria mu ga me zai faru a cikin garin to amma kada ku manta munasaba wacce ta tara mu a wannan dare aure ne na ɗaya daga cikin 'yan uwanmu abokananmu matasa ustaz eh? ustaz suleiman yusuf wanda ya lallaba ya samu wata amarya malama ruqayyat yusuf sai ya aure kamin a ankara to a bisa wannan munasaba dai aka shirya ainihin wato wannan walima ina addu'a Ustaz Suleiman Yusuf da amaryar ka Ruqayya Allah ya sa wa auren ku albarka amin Allah ya azurta ku da zuriya tayyiba amin akwai addu'a da na saba yi wa angwaye kai ma Ustaz Suleiman ina maka wannan addu'a Allah ya sa amarya malama rukayya da na farko da za ta fara kawo mana duniya ta kawo mana Sheikh Yakubu Musa Hassan Katsina sautin sunna da na biyu sai ta haifo mana limamin turnuku Sheikh Abubakar Gungu. Argungu rana uku sai ta haifo mana shahidi Sheikh Jafar Mahmud Adam Kano dan auta kuma ga wani gangaren daga daura sai ta daure sai ta kawo mana shi daga nan in ta ga dama ta bari haka in ta ga dama ta tsaya mu babu da matsala kwalliya ta biya kuɗin sabulu to amma ku saurara wato kun san wato kakar yan bidiya ta kusa ta kama watan kakar yan bidiya ta kusa ta tsaya saurara a saurara a saurara a saurara matasa ya kuri a saurara kuma idan ba ku manta ba a cikin garin kaduna muke kuma dama na faɗa muku babu abinda da babu a cikin garin kaduna yawanci masu alkeba ba guga ɗin ta nan suke ɗan lallabo a haka duk da cewa na fahimci wani abu guda ɗaya na fahimci cewa ruwa ya kare wa dan kada bai gama wanka ba wato malaman bidiya na gane sun gudu sun balla da su wato yanzu na gamsu cewa mun yi defeating dinsu intellectually wato na gane ba su da sauran hujja an musu hands up hands down shi yasa malamai yanzu sun ja da baya malamai sun gudu to in sun gudu ma mu ba bari za mu yi ba za a ci gaba da rakawa saboda haka darasin mu ne tun da cikin garin kaduna muke yana da take taken darasin mu yau shine shure-shure baya hana mutuwa A takbir. A takbir. takbir wato akwai abin da yake faruwa ba da dadewa ba nake karantawa a jarida jarida al-mizan akwai lokacin da zamu zo mu magana a kanta muna kan hanya kar ku ji mun yi shiru ko mun yi shiru ne ba mu kyale ba ba mai surutun banza da sunan addini akan mu musa ido mu kyale shi ba mu bari ba mu bari sai mun yi magana ita ma za mu iso kanta domin ka'ida ce ta jarida aikin jarida a najeriya da duk kasashen duniya shine dole ka yi balansin na labari idan ka je kai hira da wani dan adawa ya zazzagi wanda yake adawa da shi ya faɗi abin da ya ga dama to ka'ida ne dole ka zo ka yi fira da wanda shi kuma aka soka ka bashi chance na ya kare kansa wannan shine ka'ida na aikin jarida wannan yana cikin wato ethics na journalism doka ce ka'ida ne to amma dama na san akwai haɗin baki tsakanin shi a duniya da sufancin duniya wato wannan haɗin bakin ne aka yi shi yasa 'yan shi'a suka lallaba suka yi fira da wani katon mushiriki ya faɗi maganganun da ya ga dama a kanmu kuma mu ba a zo an yi fira da mu a ji ta mu domin mu kare kanmu ba kar ku ɗauka shiru muka yi ba shiru muka yi ba ita wannan ajanda muna isowa kanta abin da yasa ba mu fara ba ta muhimmanci sosai ba domin an taba mu a ciki mu ranmu ya fi ɓaci in aka taba Allah shi yasa yanzu ma ta inda aka tabo Allah nan za mu fara da shi amma wancan gefen ma sai mun zo mun yi saitin hamma da gyaran kafureto da karfin Allah to amma a cikin bayanan da ake faɗa shi mutumin da kansa yake cewa wannan na yaron na gombe wanda an haife shi a garin kuri dan gidan haruna dan koli wai baba na dan koli ne a saurara a saurara a saurara ba akan wannan ne nake so ne magana ba lokacin yi magana akan wannan bai zo ba sai ya ce ya fi kowa iya sharri da zagin waliyai da bata waliyai da yi musu sharri wai ni ne wanda na fi kowa kwarewa akan wannan to wannan shi yasa akwai bukatan mu tattauna wato me ake cewa walittaka ita kalmar walittaka akwai bukatan a yau a cikin wannan dare mu dora ta a sikeli na ilimi mu yi sikirinin dinta mu ga me ake cewa walittaka a musulunci me ake cewa walittaka a sufanci domin a gane cewa waliye muka soka ko shakiye muka soka wa'annan waliyan da suka nada wa kansu raunna wato farawa muka yi za mu tafi da nisa akwai babin da sai mun haska muku kun gane su karara amma kamin mu iso kan wannan akwai bukata musan me ake cewa walitaka karan kanta ya take a musulunci ya take a wajen sufaye domin ku gane irin yadda islam yake kallon walitaka da waliyai haka sufanci da sufaye suke kallon walitaka da waliyai ko kuma wata cuwa-cuwa ce da damfara aka shirya ba mu da manufar ba wani haushi ko bata wani rai akan wannan sai dai duk aka shiga haƙƙin Allah Allah ya sani ba mu shiru dole sai mun yi magana ba mu shiru dole sai mun yi magana Allah ta'ala ya sa dace to amma mu ba mu ƙaryata waliyai ba waliyan Allah akwai su kuma bayin Allah ne na kwarai manya-manyan bayi masu daraja kalmar wali kalma ce ta larabci kalmar wali a larabci tana ba da ma'anoni da dama daga cikin ma'anoni da take bayarwa tana ba da ma'ana ta masoyi sannan tana ba da ma'ana ta mataimaki wani wanda zai yi assistant ɗinka ya taimaka maka akan wato wani abu da kake bukata ma'ana ta uku da kalmar wali take da ita shine majibincin lamari mai damuwa da damuwarka mai kawo maka ɗauki da agaji a lokacin da ka samu kanka cikin halin kakani kai ma'ana ta hudu da kalmar wali take ɗauka a larabci shine makusanci shi yasa idan za a aure da yarinya sai a ce a kira waliyinta ko ba haka ake faɗa ba waliyinta nan shine wanda ya fi kowa kusa da ita a alaka ta jini wannan shi ma kalma ta walitaka tana ɗaukan ma'anar shi yasa idan kana karanta alkur'ani mai girma zaka ga Allah maɗaukin sarki ya ambaci kalmar waliyai da yawan gaske da kuma ma'anoni mabambanta a cikin alkur'ani mai girma kalmar ta zo da sigogi masu yawa a wajen malamai manazarta ilimi na alkur'ani mai girma daga cikin ma'ana da kal wato ainihin wurare da kalmar wali ta zo ta zo a cikin suratul baqara a inda Allah madaukin sarki yake cewa wala in أهواءهم ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير إذا كذلك لك بس الله يتي الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور إيه تيجا تيجا والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات ka je Ali Ibrahim sai Allah ya ce wallahu waliyul mu'minina wallahu waliyul mu'minin sai wani wuri ya ce qul inna waliyallahu allazi nazzala alkitaba الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين ونقول سيتي أنت ولينا أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ونور سيساك تيوى أنت ولينا أنت ولينا فاغفر لنا أنت ولينا من دونهم أنت ولينا من دونهم بل كانوا كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون imrana wallahu waliyuhuma iz hamma wani wurin Allah ya ce wallahu wa huwa wani wurin ya ce wa zakir bihi an tubsala nafsun bima laha ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ونور وأنذر به الذين يخافون أن يهشروا إلى ربهم ليس لهم يخشون ربهم وأنذر به الذين يخشون ربهم أي أيوة، بتي طيب، بتك كاوت ديدي وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولون يتي ومن يتكذ الشيطان وليا ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا kun ga nan gurin kalmar wali ta zo da kalmar waliyu ko to wani wurin kuma sai ta zo da kalmar wato auliya kamar inda Allah ya ce jam'i na wali din kenan ba mufrad ba sai ta kawo shi da jam'i kama a can waccan aya da Allah ya karanta mana inda Allah ya ce wallazina kafaru awliya'uhumud dagut والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات سورة الأنفال إن ولي ألا إن وليكم الله fali muka baka ban baka address sai ka kawo a baka liket ka bani kaduna to wa malahum Allah yu'azibuhum Allah wa malahum Allah ce me walakin suratu yunusa ala inna awliya allahi ala waliyan Allah ala rama allazina amanu wa kanu yattaqun to menene sakamakon su lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil لا تبديل لكلمات الله تدعو سورة النساء إنما وليكم الله ورسوله أي أي كاجي ما نساء مكا التكبير الله اكبر يا باك لك يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين اتريدون اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا وقس يا أيها الذين آمنوا لا تتكزوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليه بالمودة لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تجيك سورة الأنعام التكبير الله أكبر يا كهذا من أكبر Allahu Akbar ya a baka tiket al'ami to wa qala awliya'uhum wa qala awliya'uhum ma kuntum min al-insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd wa balagana ajalana alladhi ajjaltana rabbana istamta'a بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي عجلت لنا أهل النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله كسولا duk wannan kalmar wali da auliya da sauransu da suka zo a cikin wayannan ayoyi da muka karanta sun zo da ma'anoni masu yawa wani wurin su ba da ma'anar masoya wani wurin su ba da ma'anar mataimaka wani wurin su ba da ma'anar majibinta lamari masoyan ko su ba da ma'anar masoya na kwarai ko su ba da ma'anar masoya na banza abin da kawai nake so na nuna mana a ciki shine kalmar wali ba kalma ce ce ba kuwa ba kalma ce da alkur'ani mai girma ya ambace ta a wurare masu yawa to amma a musulunci idan aka ce wali da ma'ana da muke magana a kanta a ce waliyin Allah a ce wane waliyin Allah ne to ma'anar shine wane masoyin Allah ne ko kuma wane mai taimakon addinin Allah ne ko kuma wane makusanci ne ga Ubangiji wato yana ƙoƙarin aikata ayyuka da suke kusantar da ɗan adam zuwa ga Ubangiji domin waɗannan ma'anoni guda uku su ne ma'anoni da Ubangiji yake jingina kansa zuwa ga bawa da sunan walitaka ko ya jingina bawa zuwa gare shi da sunan me da sunan walitaka idan ka ɗauki misali ma'anar mai taimako ayar da ma ya karanta mana Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur duba tafsirai da zaka gani zaka Allahu waliyul ladina amanu ay Allahu Nasiru ladina amanu Allah mai taimakon su wane ne mai taimakon masu imani ne wani wurin zaka ga ta bada ma'ana mai jibintan lamari na gaba daya kamar inda annabi yusuf yake cewa rabbi qad ataitani min al-mulki wa ni min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal ard anta waliyyi fi dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salih kaga anta waliyyi kai ne majibincin lamarina fi dunya a duniya wal akhirah haka kuma a ina haka kuma a lahira kamar wani wurin ta bada ma'anar masoya kamar inda Allah madaukin sarki yayi hani ga masu imani su rike kafirai a matsayin me masoya Allah kuma ya nuna masu imani masoyansa ne ala inna auliya Allah ai ahbaballah masoyan Allah madaukakin sarki masu kyakkyawar alaka da Allah madaukakin sarki wayannan sune <clears throat> ma'anoni guda uku da kalmar walittaka idan aka zo amfani da ita a cikin alkur'ani mai girma wato ake amfani da ita da wannan ma'ana ta nuna a ce wane waliyi ne na Allah madaukakin sarki to amma alkur'ani mai girma sai bai bar mu a cikin duhu wajen ganewa ake ce waliyi ba sai ya bada cikakken definition na waliyi domin a gane wa ake ce waliyi ya kuma za a yi a gane shi me kuma yake sa mutum ya zama waliyin Allah madaukakin sarki Qur'ani bai bar abin a dukunkuna ba balantana har a bar mutane kowa ya je ya tana da kansa yana ba kansa irin nau'in walittaka wacce ainihin wato ya ga dama aya da Allah ya karanta mana Allah madaukin sarki a cikin suratu Yunus sai yake cewa ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanu yan Allah la khawfun alaihim babu tsoro a gare su wa lahum yahzanun sannan ba sa bakin ciki malamai suka ce yayin da suka zo mutuwa ba tsoro tattare da su dan za su je wajen waye za su je wajen masoyinsu kenan wanda zai je wajen masoyinsa yaya akwai tsoro babu tsoro ka ɗauka ko saurayi da ya samu wata yarinya yana tsananin santa yana kaunarta kamar ya faɗa rijiya idan ya je kofar gidansu ya yi sallama cewa ta fito al'ada ce ta 'yan mata in saurayi ya sallama ba za su fito da wuri ba saboda dalilai guda biyu dalili na farko dai a dan rike aji dalili na biyu kuma a dan yi wata ekwas kwarima ta gaugawa domin a dan kara fasali a dan barbada a shafa a goga na'am dan jinkirin da ta yi kamin ta fito za ga wannan saurayi ya ganawa ya kagara in ta yi minti goma sha biyar sai ga kamar awa ta yi saboda zakuwa to yayin da mai imani zai mutu zumuɗin da yake na komawa zuwa ga Allah ya fi zumuɗin da wannan saurayi yake yana so ya ga masoyiyarsa wannan shine ma'anar la khawfun alaihim wala hum yahzanun ba sa bakin ciki saboda ci gaba suka samu ba ci baya ba ci baya shi yake kawo bakin ciki duk abin da suka bari a duniya Allah zai ba su wanda ya fi shi in ya bar gidansa na suminti a bashi abniyatun min zahabin wa abniyatun min fidda in ya bar gidansa wato ƴaƴansa da sai sun yi kwalliya za a yi sha'awar su a bashi wildanun mukalladun idza ra'aitahum hasibtahum am mansura in ya bar matarsa ya duku nunu a bashi hurun ain malamai suka ce ba a cewa mace hur kamar yadda allama ibnu qayyim jawziya yake faɗa sai ta cika wasu sifofi ba a cewa mace hur sai idan fara ce bakar mace dukkanta ba a ta hur sai idan fara ce kal fara ce tas a lokacin ne ake ce mata hur ba a cewa kuma hur farar kuma farin da ya sirka da ja domin irin wannan farin ya fi kyau a wajen mace ba wai ta fari fat kamar jininta ya kare ba ba a cewa mace hur dukkanta sai tana da manya-manyan idanu idan idanunta yan kanana ne haka kamar na zakara ba za a ce mata hur ba ba a cewa mace hur ko da idanun nata manya ne sai idanun sun zama farare wajen farin fari ne kal wajen bakin baki ne wuluk sai ta cika wa'annan siffofin kamin a kira ta da hur to Allah ya masa tanadin irin wa'annan aljanna ya samu ci gaba ko ya samu ci baya ya samu ci gaba kun ga babu matsala kenan ba bakin ciki babu damuwa to Allah ya ce inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun wato saboda kar wani dan ciwaciwa ya ciwaciwa sai ubangiji ya haska mana dan mu fahimta kamar an tambaya su wane ne waliyan naka ya Allah sai Allah ya ce allazina amanu su ne waɗanda suka yi imani wa kanu yattaqun sannan suka zo masu kiyaye dokokin Allah kenan sharadin zama waliyi sharuɗa ne guda biyu al'iman wa taqwa imani da me da jin tsoron Allah idan mutum ya cika wa'annan sifofi guda biyu ko mun yadda waliyin Allah ne ko ba mu yadda waliyin Allah ba waliyin Allah ne to sai dai matsalar da ke faruwa imani a ina yake imani a cikin zuciya yake mu sai dai mu maka kyakkyawan zato sanin hakikanin ka da tsayawar ka kan dokokin ubangiji wane ne zai iya bada wannan shaida Allah maɗaukin sarki zai bada shaida sai dai mu ya halatta mu maka kyakkyawan zato a bisa abubuwa da muka gani sun fito daga wajenka na zahiri Allah ta'ala ta'ala ya samu dace kenan wayannan sune kofi da ai gane gane wani taka da su shi yasa idan kuka alfi alfan baina awliya'ir rahman wa awliya'ish shaytan wato raba bambanta zare da abawa tsakanin waliyan Allah da waliyan shaytan a ciki Shekul Islam Ibn Taymiyyah sai yake cewa wato waliyan Allah masu daraja ta kololuwa su ne sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin su ne qur'ani ya musu shaida da imani qur'ani ya musu shaida da kiyaye dokokin Allah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu shaida da imani manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu shaida da kiyaye dokokin Allah madaukin sarki kuma kuma kaman yadda sai da Allah ya kalli zukatan mutanen duniya ya ga ba zuciya mai tsarki kamar zuciyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zaɓe shi ya bashi darajar da ya bashi haka sai da ya kalli zukatan mutanen duniya ya ga ba zuciya mai tsarki kamar zuciya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamin Allah ya zaɓo su ya sa su sune abokan annabi su ne mamunsa a masallaci su ne abokan cintuwansa su ne abokan gaisawarsa ƴaƴansu ya 'ya'yansa su da auren su su suke raka shi wajen jihadi suke fita da shi da dare su dawo da shi su koma da shi su je kasuwa da shi su su su su su wannan su ne suke yin wannan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da Allah ya zabo su tukuna kamin ya mai da su sahabban wa ya mai da su sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan yasa su ne waɗanda suka fi kowa zama waliyan Allah na gaskiya ina fata an fahimci wannan daga nan kuma a ciki sai waɗanda suka biyo bayan su da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa to waɗannan akwai waliyan Allah a cikin su akwai masu tsoron Allah kuma masu me masu imani wannan shine mafhum na walitaka a ka'ida ta addinin musulunci sai dai su waliyan na Allah madaukakin sarki su ma mataki mataki suke da shi suna da su da biyu akwai waliyai masu daraja ta kololuwa akwai waliyai masu daraja ta tsakiya wato waliye masu daraja ta kololuwa wato Allah ya ambace su da sunaye da yawa a Qur'ani mai girma haka su ma matakin waliyan masu bi mu wa'annan su ma Allah ya ambace su da sunaye da yawa a cikin Al-Qur'ani mai girma zaka ga a wani wurin waliye masu daraja ta kololuwa sai Allah ya kira su da wato sabiqun bil khairat waliyai masu darajar da bata kai wa'annan ba sai Allah madaukin sarki ya kira su da muqtasidun a inda Allah madaukin sarki yace summa awrasnal ma'aurasna alkitabal ladina safaina min ibadina awrasnal alkitabal ladina safaina min ibadina na'am faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat bi idhnillah to kun ga muqtasidun waliye masu mataki na ƙasa kenan sabiqun bil khairat su kuma wa waliye masu mataki na sama wani wurin waliye masu mataki na ƙasa sai Allah ya kira su da ashabul yamin waliye masu mataki na kololuwa sai Allah ya kira su da as-sabiquna sabiqun kamar yadda Allah ya ce wa kuntum azwajan salasa kuntum azwajan salasa yawa فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة سنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون كنت أصحاب الميمنة وإن دكاشة سورة كراسة أصحاب اليمين وليه ما سمتاكي نكاسة Waliye masu mataki na kololuwa kuma su ne a na na sabiqun haka aka kira su a farkon sura kuma haka aka kira su a ƙarshen surar wani wurin waliye masu mataki na farko sai Allah ya kira su da al-abrar waliyai masu mataki na kololuwa su kuma sai Allah madaukin sarki sai ya kira su da ibadullah shi yasa ya ce, innal abrara yashrabuna min ka'asi. innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura to ba mu na karshen na kololuwa ayna يشرب بها يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا Allah ya ce innal abrar lalle al abrar waliye masu mataki na farko kenan in kiyama ta tsaya ya na min kasin suna sha daga wani kofi malaman masana harshen larabci suka ce ba a kiran ka'as kofi sai an zuba abin da za a sha a ciki in empty ne kofin ba a ce masa ka'as sai an cika shi da wani juice kamin a kira shi da ka'as to ya na min kasin akwai wani kofi da kofin an zuba musu wani juice za su sha shi a ranar tashin alkiyama wannan juice da aka zuba musu za a masa mis da wani jus wanda ya fi shi tsada shi wancan jus din sunansa kafur shi yasa aka ce kana mizaju ha kafura shi wannan jus da ke cikin wannan kofi da kafur za a masa mis kafur din ya fi shi tsada saboda wani ne su masu mataki na farko sai Allah ya ce shi kafur din nan mai tsadar ainan wani marmaro ne ya shirabu biha ibadullahi wanda ibadullahi waliye masu daraja ta kololuwa su zallasa za a basu su sha su ba min za a yi musu ba Allahu akbar shi yasa Abdullahi dan Mas'ud yake cewa yumzaju li ashabil yamin wa yashrabu bihal muqarrabuna sirfa ashabul yamin waliye masu mataki na farko su mis za a musu ba za a basu zallasa ba dan matsayin su bai kai ba amma wa yashrabu bihal muqarrabuna sirfa al muqarrabuna wato sune waliye masu mataki na kololuwa su kuma za su sha shi ne sirfa zallarsa za su sha ba mil za a musu ba wayannan su ne matakai guda biyu da alkur'ani mai girma ya kasa mana waliyai ina fata an fahimci wannan wanda wannan ita ce aqida tawa ta ahlus sunna wal jamaa sai dai wali abin da yake mai da shi wali shine bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don annabi shi yafi kowa imani da karantar da imani shi yafi kowa takawa da me da karantar da takawa ba da ma waliyi ya ce ni ba sai na bi ta ofisin annabi ba ina da wata hanya tawa ina da wata hanya tawa da ta nan zan iya zuwa in karɓo sako daga wajen Allah in bauta wa Allah ba sai na sha wahala na bi ta ofishin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba babu dama wali ya faɗi wannan me kuke mika mana cikin masallaci na'am a daina ana ɗauke mana hankali babu dama saboda kai waliyi ne kawai ka ce kai ga wata hanya da zaka bi ka karɓo sako daga wajen wa daga wajen Allah madaukin sarki shedanci ne da a warware taka ƙarya da ake a halin yanzu wai kaji mutum ya ce shi ba sai ya bi qur'ani yayi aiki da hadisi ba wai wannan ai ilimi ne da aka samo daga matattu su ilimin su ilimi ne daga hayyul la yamut su ilimi ne na milladunni kai tsaye suke karbo kayan su daga wajen Allah duk wanda ya faɗa maka wannan kafiri ne original abinda wai suke kafa hujja da shi wai shine kissa kadaru abinda abinda kaduru da Allah ya ce walaqad atainahu milladunna ladunna ilma mun bashi wani ilimi daga wajenmu shi khaduru na'am wa atainahu min ladunna ilma da wannan suke kafa hujja sun gagara gane cewa khaduru an yi ma sabani tsakanin malamai cewa annabi ne ko ba annabi bane idan annabi ne dama yana da damin ya karbo kai tsaye daga wajen Allah ko bai da damin ya karbo kai tsaye daga wajen Allah shi yasa duk inda dan bid'a yake a duniya bai da khaduru annabi bane har sabani da ahli sunna suka yi ba zai taba yadda da wannan ba dan da wannan yake so ya fake yayi ciwaci wanda zai yace to ga karamin waliyi ma waliyin zamanin annabi Musa annabi Musa ya kai annabi Muhammadu a ce a to kaga waliyin zamanin annabi Musa ba zai kai waliyin zamanin annabi Muhammadu ba to kaga shi ma wancan ya karbo balle mu ai mu namu mu ma millar dunni ne sai ɗaya kenan a saurara sannan abu na biyu kaddara cewa shi khaduru ba annabi bane bai bi shari'ar annabi Musa ba yayi aiki da saba shari'ar annabi Musa annabi Musa ga mutanen duniya gaba daya aka kawo aiko shi ko ga bani Isra'ila kawai ga mutanen sa aka tura shi ko ba ga mutanen sa ba ga mutanen sa ya aka tura shi annabi Muhammadu ga duniya da su aka tura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ku bari qur'ani ya ansa mana arsalnaka illa ka fatan linnas bashiran wa nadhira qul ya ayuha nas inni rasulullahi qul ya ayuha nas inni rasulullahi ilaykum jami'an alladhi lahu mulku as-samawati wal ardi وأوحى إليك هذا القرآن لي وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ فول ستوب فول ستوب فول ستوب Allah ya ce ba mu turo ka ba sai ka fatan linnasi hadda wali a ciki ko bai ciki inni rasulullahi ilaikum jami'a ba ce kullukun ba ma ce akwai kullun kulliya akwai kullun juz'iyya to kaga wannan to jami'a ita ba juz'iyya ba Allah ka mana maganin yan ciwa-ciwa. Amin. To kenan akwai wanda ya isa yanzu ya so ce shi ba sai ya bi ta ofishin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Wannan yasa duk shegantakar da suka yi sai su ce ai su babu ruwansu da abin da ke nan su suna karbowa kai tsaye daga Allah. kaji mutum ya ce haddasa ni kalbi an rabi azza wa jalla zuciyata ta bani labari daga wajen ubangiji na mai girma da daukaka shi kai tsaye zuciyarsa take karbo masa ina karanta ina karanta karamo wani shehi wai an zo an masa fatawa akan wata matsala da take da alaka da ahadullahi wai sai aka ga ya kalli gefen dama ya kalli gefen hagu sai aka ga ya kalli kirjinsa sai ya ansa tambayar sai aka ce akrama makalla muka ka kalli dama ka kalli hagu kamin ka ansa sai ya ce ai dama da kuka gana na kalla na tambayi mala'ikan da ke gefen dama ne na ce menene ansa tambayar mala'ikan ya ce wannan ilimin ya fi karfin shi shi ma bai san wannan ba na tambayi mala'ikan da ke gefen hagu shi sa na kalli hagu shi ma ya ce wannan matsala ta fi karfin sa bai santa ba ya ce sai na tambayi zuciyata zuciyata sai ta ansa min tambayar sai na gane zuciyata ta fi wayannan mala'ikun na Allah ilimi gaba ɗayan su magana tana cikin adduratul karida ka ɗauko littafin in nuna maka wurin in baka gani ba in kuma ka ce ƙarya nake kai ni kotu in je in nuna maka wurin mu ba mu kwamfuta da ka ji wani shirgegen matsiyaci wa shi zuciya shi tafin mala'ikun Allah a saurara a saurara a saurara wannan ita ce ƙida ta suwa ƙida ta ahalin sunna wal jama'a wannan shi ne mafi na shi ne abin da ke cikin ƙur'ani shine karantarwa ta sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu bari mu zo to mu tattauna ya walitaka take a cikin wato addinin sufanci Ya ya walitaka take a wajen sufaye ya suke kallanta me ake cewa walitaka wato wai abin da yawa ne wai mutuwa ta je kasuwa wato shi kansa sufanci muna da bukatar za mu yi lakca ta musamman a kansa sufanci a sikelin kelin qur'ani da hadisi domin ku gane me ake cewa sufanci a farkon karni da za ku ji wasu manyan mutanen kirki a baya an danganta su da sufanci sannan da sufanci na cuwa-cuwa wanda yan baya suka kiro shi wanda shi ne yake baje koli sa a duniya wannan ma tana buƙatar lacca mai zaman kanta sannan akwai buƙatar su gingima gingiman sufayen da wayannan manya manyan malaman ku gane mafiya yawan su wayannan shehunan ƙaryar da waliyan ƙaryar shakiyai ne za mu zo wata mu muku lacca ta musamman akan su za ku ji mazinata da yan luwaɗi a cikin har wanda ya zina da jaka a cikin sai na karanta muku da littafi Wa'inda aka daɗa musu rauni aka ce su ne manyan waliye kuma littafi zan karanta maka in baka wurin ba ni na rubuta littafin ba in kuma ka ce babu magana ka kamo ni in nuna in kuma ka yadda akwai ta ka kare ta in ko ba za ka iya karewa ba ka musulunta ya abin da ya saura kawai su yan bidiya karmar walittaka wai ne da suka ba wasu ba wasu daga cikinsu kuma kowa shi ke naɗa kanshi da kanshi kuma ya zaɓi irin matakin da yake so ya naɗa wa kanshi su yadda kalmar walittaka take a wajensu kenan saboda haka su a wajensu waliyan Allah wasu mutane ne na musamman da suke iya karɓo saƙo kai tsaye daga wajen Allah bayan suna iya karɓo saƙo kai tsaye daga wajen Allah sannan matsayinsu ya kai su ma suna yin tasarrufi a cikin duniya sai dai kowa a cikinsu akwai gwargwadon irin tasarrufin da zai yi gwargwadon girman wani takashi akwai wanda tasarrufinsa ya kai matsayin da zai iya sa a yi ruwan sama amma ba zai iya sa damuna ta yi albarka ba akwai wanda matsayinsa ya kai zai iya sa a yi ruwan sama kuma damuna ya sa ta yi albarka akwai wanda matsayinsa ya kai zai iya sa kaza ta yi kwai amma ba zai iya sa ta kyankyashe ba akwai wanda matsayinsa ya kai wannan akwai wanda na iya kawo sanyi bai iya kawo zafi akwai wanda na iya kawo zafi bai iya kawo sanyi akwai wanda na iya sa matarka ta ciki amma bai iya sawa ta haihu lafiya ko ba ta haihu lafiya ba akwai wanda zai iya sawa ta haihu lafiya akwai wanda yana iya mai da dan wuta ko ya mai da dan dan aljanna duk tasarrufi da ake yi a cikin duniya kadawar iska tsirrai kwari tsuntsaye duka su waliyansu su ne suke wannan tasarrufin sai dai kowa akwai gwargwadon girman irin girman ofis ɗinsa sannan takar sai suka kasata zuwa wato ainihin mataki-mataki zuwa wato ainihin kashi-kashi wato mataki na farko shine mataki na waliye gama gari su ne waɗanda suna iya ganin Allah suna iya karɓo saƙonsu kai tsaye daga Allah suna iya ganin annabi kiri da muzu wato kowa gwargwadon matsayin da wato yake da shi a cikin wannan harkar suna iya yin tasarrufi a cikin harkokin da suka shafi duniya suna iya gafarta maka su sa ka tafi aljanna ko ka tafi wuta wannan duk suna iyawa suna iya sa kai albarka ko baka yi albarka ba ka rayu ko ka mutu kai kuɗi ko ka talauce wato suna da matakai matakai wa'annan su ne matakai da suke da su na waliyai saboda haka akwai waliyai wato gama gari wa'annan su ne waliyai gama gari to a cikin su akwai wa'anda a cikin waliyan kuma sun ɗara sauran waliyai wato gama gari wato ainihin daraja wato su ne ake cewa al'aqadamu wato su ne kudubi kudubi su kuɗubi shi kuɗubi wato ya ɗara sauran gama garin wato ainihin waliyai tasarrufin da kuɗubi yake iya yi a harkokin duniya sauran gama garin waliyai ba za su iya yin irin shi ba ina fata an fahimci wannan zai iya aiken mala'ika ko ya sa shi aiki ko ya bashi umarni zai da iya irin wasu tasarrufat wato a cikin wannan duniya da ake ciki aikace aikacen da Allah ke yi irin su talautawa da azurtawa da waye su al'aqadabu duka suna da daman da za su iya irin wannan wannan shine waliyi mai mataki daraja ta biyu a wajen ainihin wato sufaye to bayan waliyi mai mataki na biyu wayanda ake cewa kadabu sannan sai akwai wasu nau'in waliye guda biyu wayanda su manya manyan waliye ne su ma akwai al-afradu sannan akwai mafatihul kunus su al-afradu su ma wasu nau'uka ne na waliye na musamman haka su ma mafatihul kunuz su ma wato wasu waliyai ne su ma na musamman a cikinsu shi yasa idan ka karanta addu'atul karida shafi na 47 sai suka ce su waliyai waɗanda ake cewa al'afaradu suka ce wato wa ammal kawasul auliya wato waliyai na musamman manya-manyan waliyai wayanda ake cewa al'afarat da ainihin wato mafatihul kunuz sai aka ce yana daga abin da Allah ya keɓance su da shi wanda sauran waliyai da kudubobi su ba su da wannan daraja aka ce wa minha yana daga cikin abubuwan da su waliyai mafatihul kunus da waliyai al-afaradu suka keɓantu da shi suka ce annal baitul azam wa hiya kabatu sharifa tadufu bi kulli wahidin minhum fi kulli yawmin sab'an wa huwa fi makanihi daga cikin matsayin waliyai al da waliyai mafatihul kunus kowane ɗaya a cikinsu a kowace rana ɗakin ka'aba sai ya zo ya masa ɗawafi ya kewaya shi shi ya fi ƙarfin ya kewaya ɗakin ka'aba ɗakin ka'aban ne zai zo ya same shi inda yake in akwai waliyi da ke cikin afarat ko akwai miftahun wato wanda ke cikin mafatihul kunus a nan kaduna to kowace rana ta duniya ka'aba sai ta taso daga saudiya ta zo nan kaduna ta masa ɗawafi ta zagaya shi sau bakwai sannan ta sake komawa in akwai ɗaya a Zariya sai ta bi ta Zariya ta zagaya shi sau bakwai in akwai ɗaya a kano sai ta karisa ta zagaya shi sau bakwai in akwai ɗaya a katsina sai ta zagaya shi sau bakwai in akwai a daura sai ta zagaya shi sau bakwai in akwai gombe sai ta zagayo shi sau bakwai idan akwai a lagos sai ta zagaya in akwai a inugu ji dan Allah wani rashin hankali wai duk inda suke a duniya kowace rana kaba sai ta bi su ta zagayar su bakwai to to to su aka muke dawafin a can kaba Allah shekara ka zo kana zuwa aikin haji shekara 27 ka taba zuwa kewaye kaba ka samu ba ta nan kai a takbir ba taba zuwa ka samu ba nan ba to sun ce kullum duk inda waliyi da ke cikin mafatihul kunuz da al'afaran suke sai ka'aba ta bi su wa huwa fi makanihi yana inda yake ka'aba kullum sai ta je ta zagaya su sau bakwai bakwai wannan shine aqidar duk sufi wato abin da ya sa ga wasu na bin su ba su san shegantakar da ke cikin harkar bane akwai abubuwan da ba a fiddo maka da su sai idan karfin imaninka ta fuskar lalacewa ya kai sannan a fiddo maka da shi wannan ne yasa idan muka fallaso muka fiddo da abun karara muka haska da tocila kuke ga hankalin su yake tashi shi yasa kuke ji in zamu yi wa'azi suke tada rikici su ce dan me za'i to menene matsalar ka kun taba jin za'i wa'azi ahadu suna suka ce dan me za'i akwai wani dan bidiya da ya taba ajamin barin shi zai wa'azi muka ce ba mu yadda ba ina ruwan mu ka ajamin barin ka duk abin da ka ga dama ka faɗa duk abin da ka ga dama ka faɗi ka faɗa sai ka kammala mu ajamin bari mu ce qala Allahu qala rasulullah mu ba mu da matsala kuma ku saurara za ku je an taba waliyansu sai kaga sun haukaci babu tashi daga majalisin nan da karfin Allah sai na faɗa muku dalilin kun san shi dan bidaya ƙara ka zagi Allah ka zagi annabi Muhammadu da ka taba shehunsa haka ne ko ba haka bane to za ku ji menene yasa me yasa dan bidaya idan an taba shehunsa yake bala'i duk wanda ka ji an taba malamin sa yana ta bala'i dan bidaya ne ahli suna na roshi da wannan shek Abubakar Mahmud Gumi ko ba a kaduna muke ba duk sanda zai bude tafsiri sai ya ce duk wanda ya ji an zage ni ya faɗa saboda kare ni ban yafe mashi ba duniya da lahira ya ce amma na yadda idan kun ga na yi kuskure ku zo ku mun nasiha a gida ta suna ke ke sa dan ka zagi gumi mu baka mana laifi ba baka ba mu haushi ba mu da matsala da kai anan gumi bawa ne cikin bayin Allah can za ku je lahira ku shari'a da shi dan ka zagi malam rabu da ni baka mun laifi ba in ka zagi Adamu Aliyu ni ban da matsala da kai baka. in dai kai cikakken matsiyaci ne zagi annabi ka ga bala'i haka ne ko ba haka bane akwai wani matsayacin da ya isa ya zagi annabi Muhammadu sallallahu a cikin garin Kaduna ya kwana lafiya taba annabi Muhammadu in bala'i kake so ka gani a wajen mu in kana so ka ga jijiyar wuya ka ga bala'i bala'an hasana to taba annabi Muhammad taba aqida taba sunna amma dan ka zagi malam ramu daura ka zagi eh, malam abdul basir ka zagi shek taliyawa ka zagi malam yakubu ka zagi adamu aliyu to to sai me can ku je ku shari'a wannan matsala ce private can ku da shi da Allah kwai shari'a in gaskiya ka faɗa a lahira bai da matsala in ƙarya kai a lahira can babu ruwan ku can an je lahira ku ta kayan ba mu da matsala amma idan ka taba sunna shi malamin sunna shi bala'insa shine ka taba annabi wannan ita ce aqida ta suwa ta da suna wal jama'a shi yasa za ku ji duk malamin da aka zaga ba ma zuwa mai radi babu karewa saboda ba dan da mu bace amma da an taba akida ko an taba suna muna shiru ba mu shiru muka yi magana ko ba ma magana sai mun fito mun yi magana to wai cikin matsayin su kaba na zuwa na kewaya su sai suka ce wa minha yana daga cikin matsayin waliyai mafatihul kunus da waliyai al-afrad shine taslimu sahabi alaihim wato gajimare da ke gittawa a sararin samaniya duk inda ya gansu sai ya musu sallama wai duk sanda gajimare zai wuce in ya ganshi sai yanzu mu dauka mala adamu aliyu yana cikin mafatihul kunuz da gajima <laughs> wai da gajimare sun ga duk gajimaren da zai wuce in ya ganshi sai mai sallama suka ce darajar su waliyai al-afarat da waliyai mafatihul kunuz abu na uku da Allah yake bance su da shi wanda sauran waliyai ba su da shi har a kada ba samu ba shine fara duk inda ta gansu sai ta musu sallama suka ce wal jarat duk inda fara ta gansu sai ta ce assalamu alaikum waliyin Allah duk inda fara ta gansu wannan darajoji ne da aka keɓance su tare da su to kenan kaga daga waliye ga magari sai al al'aqadabu sai al afradu da mafatihul kunus to daga nan waliyai masu daraja mataki na biyar a wajen sufaye su ake cewa al-abdalu al-abdalu malaman sufaye sun yi sabani akan su nawa ne wasu sun ce su talatin ne wasu sun ce su arba'in ne amma su wal abdalu su talatin din nan ko su arba'in suka ce kowa zuciyarsa da imaninsa daidai yake da na annabi ibrahim annabi ibrahim kalilu rahman kowa zuciyarsa kamar zuciyar annabi ibrahim ce su wayannan al abdal su talatin ko kuma su nawa ko kuma su arba'in su wayannan su sun wuce mafatihul kunus suka ce dalilin da yasa ake ce musu al-abdal dalilai ne guda uku yasa ake kiransu da al-abdal dalili na farko shine fa inna kulla wahidin minhum badala nabiyin kowane ɗaya a cikin su yana madadin annabi ne to tunda kowa badala nabi ne to shi yasa kira su da al-abdalu kun gane menene magana saboda kowa a madadin annabi yake wai domin da annabawa suka kare a bayan ƙasa sai kasa ta yi kuka wa Allah ta ce babu annabawa a kanta sai ya ce karki damu zan zo miki da madadin su sune al-abdalu to shi yasa aka kawo su dalili na biyu da ake kiransu da al'abdalu suka ce saboda su al'abdalu wato adadin su bai raguwa bai karuwa kullama mata wahidun minhum abdalallahu Makana rajulan duk sanda ɗaya daga cikin su ya mutu to sai Allah madaukin sarki sai ya maye gurbinsa da wa da wani mutum daban to saboda wannan maye gurbin nasu da ake yi ana baddala wannan da wannan ana baddala wannan da wannan shi yasa ake ce musu me shi yasa ake ce musu al'abdalu ku saurara ku ji wani abin da zai kara baku mamaki dalili na uku da yasa ake kiran su da al'abdalu wato suka ce shine kowanne a cikin su idan ka je inda yake alhali shi bai nan to nan take emergency Allah zai halicci wani mutum da irin siffarsa sai ka zo ka samu wannan mutumin sai ka ɗauka wancan ne da bai can da bai nan kun gane maganar sai ka zo ka same shi duk daɗin da zaka yi da shi da firar da zaka yi da shi komai da kwakwalwarsa da idonsa da tunaninsa da hankalinsa da komi nashi Allah zai bashi na irin wancan badalin da baya nan ne shi yasa idan ka zo kana magana da shi ko kana firar da shi ba za ka iya ganewa ba sai ka ɗauka da wancan kake magana alhali ba da shi kake magana ba da badalinsa kake magana wannan ne dalilin da yasa sai ka gan shi a zaune a nan ya ƙi ya sallah kun tashi kun yi sallah shi bai sallah ba ku taɓa gani ya yi sallah ba to abin da ke faruwa shi da kake gani zaune ba shi ba ne badalinsa ne shi yana can ɗakin ka'aba can yake sallah azhar can yake asuba can yake isha su abdalu a ɗakin ka'aba suke sallah shi yasa in kuna tare da shi sai ku ɗauka kafiri ne dan ba wanda zai taba ganin yayi sallah a cikin su kuma ga ya zaune a gaban ku to amma ba shi bane badalin shi ne da za ka yi rashin sa'a ka gan shi yana zina to ba shi ne yake yin zinar ba a imanin ka ake so a jarraba a gane kana da karfin imani ko baka da karfin imani wani badalinsa ne aka sa mai kama da shi shi bai nan yana can yana yi wa Allah sujada da zaka gan shi yana zina da matarka ba shi bane in ka gan shi yana shan giya ba shi bane in ya kwashe kudin ka ba shi bane in ya murkushe wayannan dalilai guda uku su yasa ake kiransu da me shi yasa ake kiransu da al-abdalu saboda haka ba su bane na ta faɗa muku akwai wanda ya zina da jaka a cikin su amma sai aka ce ai ba shi bane wai shi a daidai lokacin wasu mutane sun nutse a jirgin ruwa ma ya tafi kai musu agaji ba shi ne wanda aka samu yana zina da wannan jakar ba wato to wayannan su ne masu daraja mataki na nawa mataki na biyar a mataki na waliyan sufayi daga nan sai masu daraja mataki na shidda a cikin waliyan sufaye su kuma su ake cewa al'autadu wato su al'autadu su daraja su ta wuce wayannan su al'abdalu suka ce su al'autadu wai guda hudu ne su a duniya kuma guda hudun nan ko da ka gansu suna yawo a cikin gari ka gaisa da su ka huda da su to ba su bane su asalin su wato suna can ɗakin Ka'aba a can suke kowace kusurwa ta ɗakin Ka'aba akwai bada akwai akwai wata di guda ɗaya su autadu ɗaya na wannan dungu ɗaya na wannan dungu ɗaya na wannan dungu ɗaya na wannan dungu kun gane wannan suka ce wato shi autadu wanda yake zaune a wajen dungun da ke da hajarul aswad to shi kuma ya fi sauran autadun guda uku daraja shi wannan zuciyarsa daidai take da zuciyar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi wannan watadi da ke zaune a ainihin wato hajarul aswad duk wannan magana da na faɗa in akwai sufin da ya ce karya nake ya zo ya kamo ni ko ya kai ni kotu ko ya ɗauki duk matakin da zai ɗauka domin in nuna masa wurin da shafi. wallahi duk sufayen nan sun san ba mu sharri ba aqida ce ta ahlus sunna su wani sharri ba mu maka sharri me za mu samu dukkan dukkan su sun san ba mu sharri sun san ƙarya da sharri aikin su ne na faɗa muku akwai wanda ya shirga ƙarya a cikin jarida kuma sai na faɗa muku shi sai na nuna muku shi da ƙarfin Allah akwai wanda a jarida ai a jarida ya rubuta a jarida ya shirga ƙarya a jarida ya kinkima ƙarya wai wani gwamna ya bani miliyan goma da sabuwar mota a jarida ya rubuta sai mun zo sanda za mu tattauna akan wannan ajandar wai kaga mutum ga alkyabba ga muzurai ga rawani ga tarbiya ga ce hanjin akuya ga shekaru ga tsufa amma ba kunya ba tsoron Allah ya shirka ƙarya ba kunya ba tsoron Allah a jarida ya rubuta sai da ya kira sunana lokacin da za mu yi magana akan wannan bai zo ba ba lokacin kare kanmu ba ina fata an fahimci wannan bai zo ba lokacin da zamu magana akan wannan amma lokacin zai zo abin da kawai nake nuna muku shine a yi sharri a yi ƙarya wannan aikin dan bidiya ne duk inda dan bidiya yake bai tsoron ƙarya duk shekarunsa kuma duk sa zai iya shirga ƙarya shaida shine dan bidiya ya shirga ƙarya a ina ya shirga ƙaryar a cikin jarida a nan ya kinki ƙaryar wai wata kisa da ake bayarwa wai raƙumi ne ya zo ya samu an zuba wa 'yan tsaki ruwa za su sha sai ya shanya ruwa. kaza uwar yan tsaki ta tsaya ta kalle shi tace su dogo dai har yanzu ba a girma ba raƙumi ya kalle ta yace yace yace ke saurara ke saurara in dan girma kan an girma billahi ladi sai dai ki ce an girma ba hankali ku saurara wallahi ba mu iya kowa ƙarya ba mu iya kowa shari shi yasa kaga duk abin da muka faɗa ai akwai wanda muka ce an masa sujada haka ne ko ba haka bane yi da sun fara fitowa suna magana ai ƙarya yi sharri ne na kwamfuta da kwamfuta aka har hada hoton mala aka masa sharri ko ba aka suka faɗa ba sai ga shi kuma an tambaye shi ya aka yi ya ce to ai shi wannan sujada da aka zo aka yi mashi shi ba shi ya ce su masa ba kuma ma al'ada ya rabawa ce idan suna girmama mutum sai su faɗi su masa sujada to a saurara ya karyata su ko bai karyata su ba to tun daga nan masu cewa a kwamfuta aka yi daga nan kowa sai ya dawo ya fiki fiki da ido sai ka ce dan wuta ya sai da zai kare kai amin ai cewa na yan ƙarya nake a kai ni kotun ga hujja sai kuma shi ya tabbatar da kanshi ko bai tabbatar ba sai dai ya faɗi hujjarsa shine al'adar menene al'adar yarabawa ne al'adar yarabawa ce suka masa sujada wato kaman kaman eh, a na jihar Benue akwai kabila da muke da ita a nan jihar Benue wanda su al'ada su zina al'ada su ce ba laifi bane mutum da yakan auri kaman mata goma ko mata sha wani abu idan ka je bakunta gidansa kowa sharri shi yasa kaga duk abin da muka faɗa ai akwai wanda muka ce an masa sujada haka ne ko ba haka bane ai da sun fara fitowa suna magana ai ƙarya akai sharri ne na kwamfuta da kwamfuta aka har hada hoton mala aka masa sharri ko ba aka suka faɗa ba sai ga ya shi kuma an tambaye shi ya aka yi ya ce to ai shi wannan sujada da aka zo aka yi mashi shi ba shi ya ce su masa ba kuma ma al'ada yarabawa ce idan suna girmama mutum sai su faɗi su masa sujada to a saurara ya karyata su ko bai karyata su ba to tun daga nan masu cewa a kwamfuta aka yi daga nan kowa sai ya dawo ya fiki fiki da ido sai ka ce dan wuta da sai da zai kare kai amin ai cewa na yan karya nake a kai ni kotun ga hujja sai kuma shi ya zo ya tabbatar da kanshi ko bai tabbatar ba sai dai ya faɗi hujjarsa shine al'adar menene ya yarabawa ne al'adar yarabawa ce suka masa sujada wato kaman kaman eh, a jihar Benue akwai kabila da muke da ita nan jihar Benue wanda su al'ada su zina al'ada su ce ba laifi bane mutum da yakan auri kaman mata goma ko mata sha wani abu idan ka je bakunta gidansa a al'ada su hanyar girmama ka shine sai ya dauki yana mutunta ka sai ya dauko mata shi sai ya baka kwana da ita to kaman wannan ne ka je ka sauka gidan tubi al'ada ce to su daga cikin kabilu misali to ka je ka sauka gidan ɗaya daga cikin irin wayannan kabilu wayanda su al'ada su ce misali daga zuwa shikenan sai ya ɗauko matarsa misali sai ya baka da ya baka sai kace to wallahi ni abin nan saboda al'ada su ne shi yasa na dan murkushe haka ne ko ba haka ba ne <laughs> wani ya ji a mace kalmar tv zai ce na gano su to ba su nake nufi ba amma dai kabila tana na a jihar bidosh <laughs> a takbir to ku saurara su wa'annan autadu suka ce wanda ke zaune a kan dungun ɗakin ka'aba zuciyarsa kamar zuciyarwa kamar zuciyar annabi muhammad suka ce sauran guda ukun kuma kowa zuciyarsa kamar zuciyar wani annabi ne daga cikin annabawan allah suka ce wannan ne dalilin da ya sa za ga wasu daga cikin manyan shehunan su sai a faɗa maka kalma ta a haɗa ta da wata kalma ta annabi suka ce kamar sheku amadul badawi za ka ji ana ce masa isawi abin da sa ake ce masa isawi saboda zuciyarsa kamar zuciyar annabi isa ne duk sirrin ubangiji da ke sauka a zuciyar annabi isa to tunda aka dauke shi a zuciyarsa yake sauka duk ilimin da ke zuciyar annabi isa yana cikin zuciyarsa duk wata mu'ujiza da karama da wata daraja da komi da ke zuciyar annabi isa da sirri da komi da alaka da allah da ganinsa da ubangiji to shi duka wannan akwai a zuciyar shi suka ce wani zaka ce an ce masa muhammadi wanda kaji an ce masa muhammadu to shi kuma zuciyar ka sakamanta annabi muhammadu ce in an ce wa mutum ibrahimi to zuciyar sakamanta annabi ibrahim ce suka ce amma wanda ya fi daraja an kaji an ce wa mutum ahmadi to aka kira mutum ahmadi sunan annabi maimakon muhammadu aka yi amfani da ahmadu to shi wannan shine wanda ya fi kowanne daraja shi ba irin tasarrufin da ba zai iya yi ba to wa'annan sune ake cewa me al'autadu shehu malami malawi sai ya ce anal watadul ladhi bi hajaril aswadi Ya ce shi shine wani gingime mai sufi ne ya ce shi shine wannan wata du wanda yake zaune a rukunin hajjar al shi shine ya baka shi ya shi yana da kanshi sai aka tsaya ana kallon sai ya ce ya faɗa ne tahaddusan bi ni'matillah yana ba da labarin ni'imar Allah ne har yana da kansa ya bashi to su autadu su ne wa'anda darajar su ta wuce wannan to daga nan sai wali mataki na gaba wanda duk ya fi wa'annan daraja shi shine mai daraja ta kololuwa shine gausi suka ce a saurara a saurara abinda nake faɗa muku na yana karanto muku kai tsaye daga cikin littafansu suka ce shi kuma gausi kun ga wayannan a dungun dakunan ɗakin kaba suke to shi gausi a saman ɗakin kaban yake suka ce amma gefensa na dama da gefensa na hagu akwai wasu ƙananan gausi guda biyu su daraja su ta wuce ta wayannan wata guda hudu da suke ciki domin su ne na hannun daman algausul azam shi yasa suka ce shi yasa gausi ake kiran shi da sunaye da yawa akan ce masa gausul azam akan ce masa qudubul aqdabi to shi shine gausi shine wanda yake saman ɗakin Ka'aba suka ce shi gausi wanda yake saman ɗakin Ka'aba shi saboda matsayinsa kansa yana saitin kursiyin ubangiji ne kirjinsa yana saitin al'arshin ubangiji ne suka ce tsakiyarsa ta dangana da kasan bakwai sannan shi yake tasarrufi da duk abin da ke faruwa a duniya a madadin Allah shi acting Allah ne yanzu misali Najeriya shugaban kasa yana waje ko mataimakin shugaba an bashi acting president ko ba haka ba ko duk abin da shugaban kasa zai shi ma zai yana da power da zai duk da ba shine asalin shugaban kasan ba to shi haka yake tsakaninsa da Allah duk aikin da Allah zai yi shi zai iya yi duk da ba shine wancan Allah ba amma a madadin wannan Allah zai yadda ka san yanzu acting president a Najeriya zai iya nada ministoci zai iya saukewa ya rantsar da permanent secretary ya yi sani akan budget ya komi ya yi sadawa emergency ya tuwa abubuwa to shi ma zai iya yin wannan duka a madadin Allah sauko da ruwan sama tafiyar da gajimare tsirar da tsirrai kontrolin na rayuwar mutane a sa wannan ciwo a warkar da wannan a ba wannan kuɗi a talauta wannan a sa wannan ya ci zaɓe a sa wannan ya fadi a sa ƙasa ta girgiza a nan can ai tsunami can rihin sursarin atiya ta kaɗa nan ruwa ya bulbulo a tona nan ruwa a ce ya ƙasa babu shi tsiro ya fito dawa ta yi ƙwaya masara ta yi ƙwaya ƙwari da tsuntsu da zirnaƙo da da sauro shi gausu shi yake gudanar da wannan gaba ɗayansu shi gaba ɗayan tasarrufi yake a cikin malakutun ubangiji ku saurara ku ci wannan ne dalilin da yasa wannan ne dalilin da yasa shi Sheikh Amadu Tijjani radiyallahu anhu ko ba haka suke rubuta ba na'am shi suka ce shi ne Gausul Azam shi ne me shi ne Gausul Azam wato shine gausi na kololuwa saboda haka shi yake tasarrufi da duniya suka ce shi kuma gausi ko yana raye ko bayan ya mutu yana ci gaba da tasarrufinsa da duniya bai fasawa mutuwarsa ba ta sa ya daina tasarrufi da harkokin duniya gaba su shi wa shi algausul azamu shi ne wanda yake da wato wannan babban matsayi wannan ne dalilin da ya sa idan ka karanta darajojin da suka bashi duka sun bashi darajoji ne irin na gausi don ka gane matsayinsa bari mu faɗa muku kaɗan daga cikin matsayin da suka ɗauka suka bashi idan ka karanta wasu matsayoyin da suka bashi masu ga ya wuce annabi a wajensu ya za ka gane wannan a cikin bayanan da suka yi ka je ka karanta ya kuta farida me suke faɗa sai suka ce wa kam lahu min tasarrufin fil awalimi wa kam lahu min ru'ya li khairil bari'ati كرؤياه للنبي يقرأ والضحى وإن فترضى قد رماه بلحظتي فقال له سل ما تريد فإنني أؤمن في الدعاء فأعزم بدعوتي sai suka ce shi shehu tijani wa kam lahu tasarrufin fil tasarrufi da ake a duniyoyin Allah gaba daya shi shehu tijani shi ke wannan tasarrufin menene al'awalimi duniyoyi malaman sufaye sun kasa duniyoyin da shi ke tasarrufi da su akwai wato duniya wacce suke cewa wato alamul wato ainihin mulku wato alamul mulki abinda suke cewa alamul mulk wato shine daga sama ta daya zuwa nan kasa ta daya zuwa wannan kasa da muke takawa daga kasar da muke takawa nan zuwa sama ta daya to wannan shine alamul mulk duk wata halitta da ke tsakanin wannan wuri shi yake tasarrufi da ita kenan da mutane da aljanu da tsuntsaye da kwari da tsirrai da dabbobi da mala'iku da ruwa da ƙasa da jimadat da hata tasbihin da duwatsu suke yi da jimadat duk yana ji saboda shi ke tasarrufi da su gaba daya wannan shine alamul mulk sai duniya ta biyu shi sun ce a walimi suka kawo shi da jam'i duniya ta biyu shine alamul malakut menene alamul malakut shine daga sama ta ɗaya zuwa sama ta bakwai to daga sama ta ɗaya zuwa sama ta bakwai to shi ke tasarrufi da duk mala'ikun da ke wurin mala'ikun sama ta ɗaya shi ke tasarrufi da su mala'ikun sama ta biyu shi ke tasarrufi da su mala'ikun sama ta uku da ta hudu da ta biyar da ta shida ta bakwai duk aikin shi ne da zirga-zirgar su da sakonni da komai shi ke gudanar da harkokinsu wannan shi ake cewa me alamul malakut daga nan sai alamul jabarut alamul jabarut shine daga sama ta bakwai zuwa kursiyin ubangiji to wannan ma duka shine yake tasarrufi da dukkan halittar da ke wurin shike gudanar da ita to daga nan sai alamul amr alamul amr shine daga al'arshin ubangiji har zuwa abin da ke gaba da al'arshin duka shi tasarrufi da su wayannan su ne duniyoyin da ake nufi da aka ce wa kam lahu min tasarrufin fil awalimi to da Allah shi kuma Allah me yake yi ba ku an samu ba duk wannan in aikin ofishinsa ne to shi kuma Allah me yake yi shine wa kam lahu min tasarrufin fil awalimi duk wayannan duniyoyin da suka kakkasa to duka suka ce shi shehu tijani shi ke tasarrufi da su wallahi wannan magana da na faɗa tana nan a rubuce a cikin littafinsu idan sun ce ƙarya nake yi to a ce in nuna wurin zan iya nunawa wanda ya imani da wannan kafiri ne original ba musulmi bane kuma kafircinsa ya fi kafircin fir'auna ya fi kafircin hamana ya fi kafircin lamaruzu ya fi kafircin bukta nasar ya fi kafircin bush ya fi kafircin kwandaliza rice ya fi kafircin ya wannan dukkan su ba wanda ya irin wannan kafirci sai suka ce wa kam lahu min ru'ya li bariyati wai sau da dama yakan yi mafarkin annabi amma ku ji wata tuka da warwara sun faɗi duniyoyin daga nan zuwa sama ta ɗaya sama ta ɗaya zuwa sama ta bakwai sama ta bakwai zuwa kursi kursi zuwa al'arshi kuma muna ta rikici da su ba sai da Allah yana sama ba kaji kuma wata shegantaka amma kun san me yasa ba sai da Allah yana sama ba shi ma zan gaya muku Allah da kabi mu tashi ku bi ni bashi za mu iso kanta sai suka ce sau da dama yakan yi mafarkin karul bariyati karul bariyati ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai suka ce karu yahu kaman ganin da ya taba yi wa annabi ya wa buha annabi yana karanta buha annabi yana karanta wadduha wal layli idza saja ma wadda aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairul laka min al ula wa sawfa yutika rabbuka fatarda to wa inda fatarda da annabi ya zo jan wala sawfa ka rabbuka fatarda kadira mahu bil hazati wai sai dan kyallara sai kalli tijani yana nuna tijani wala sawfa yudika rabbuka na fatarda ba wai shi annabin ne za a wa kyautar ba shi tijanin ne za a yi wa shine kadira mahu bil hazati wa yadda fatar da kadara wa bil hazati kin ayar da aka saukar annabi ma ya wai fa qala lahu wai sai annabi ya ce masa bayan annabi ya kalle shi wai sai ya ce masa salma turidu roki duk abin da kake so duk abin da kake so tambayi Allah fa innani u'aminu fi du'a ni ne zan rinka cewa amin idan yanzu an zo ga babban malam ga karamin malam babban malam ne zai yi addu'a karamin ya ce amin ko karamin ne zai yi addu'a babban ya ce amin ne. ba ku an samu ba kenan babban ne zai yi addu'a ko sai karamin ya ce amin to wai annabi ya ce masa shi shi zai yi addu'a annabin ne zai ce amin kenan shi da annabin wane ne babba shine fa qala lahu salma turidu fa innani u'minu fi du'a ni zan rinka cewa amin fa azin bi da'awati saboda ka girma addu'ar ka roƙa da yawa ni ne mai cewa amin kai kuma kai ne mai addu'a wannan yana nuna maka matsayin gausi azam shi matsayin gausi azam idan yana tafiya adabi ma bin shi yake a baya in yana tafiya wake bin wani a baya shi da annabi annabi yana bin shi je karanta cikin yaqutatul farida suka ce wa yazhabuhul isnaini ma'a yawmi jumu'atin wa ma'ahu min al-amlaki iddatu sab'ati likatbi asami man yarahu bi ruqatin wa innahu min ahli al-jinan bi ru'yati inna lillahi wa inna ilaihi suka ce bi gairi hisabin wal iqabi fa hadhihi faqad sarat bi warisatin li kulli khalifati wajaza لمر ra'al katma mutlaqan wa qayyada ma maba bi maziyati sai suka ce wa yashabu hul isnaini wai shi tijani annabi yana bin shi duk ranar litinin ma a yau juma'atin da ranar juma'a duk ranar litinin da ranar juma'a to duk inda tijani ya tafi annabi yana bin shi yana tare da shi yana bin shi wa ma'ahu tare da annabi lokacin da yake takawa shehu tijani baya min al-amlaki iddatu sab'ati da mala'iku guda bakwai suke raka annabi suna takawa shehu tijani baya duran litinin da ranar alhamis mai sharhi yace tun min dulu shamsi ila guru min dulu ila guru bi shamsi tun daga sanda alfijir ya fito har sanda rana za ta fadi duk inda shehu tijani